كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دبيو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو ديادة أريه da talatin da tara wanda ya zo bakwai ga watan shida dubu biyu da sha takwas muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari da shida da ta ɗari da bakwai da ta ɗari da takwas na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الله سبحانه وتعالى أشكي ونن آية كما يدى malam ya kawo cewa annal yahuda qalat lamma nuskatil qibla yahudawa lokacin da aka canza alƙibla fa walli wajhaka shafarar almasjid alharam Sai as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al wal maghrib ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله شنيتي أن محمدا يحل لأصحابه ما شاء sai Yahudu suka ce kaga Muhammadu yana halatta wa sahabbansa abin da ya ga dama wa yuharrimu alaihim ma sha'a yana haramta musu abin da ya ga dama fa nazalat hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta sauka Manan nan min ayatin Allah ta'ala ce idan muka share wata aya aunun siha ko kuma muka mantar da kai ita na'at bi khairin minha za mu zo da ayar da tafi wannan au misliha ko mu zo da kwatankwacinta alam ta alam shin baka sani bane annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai da kowa alam ta'lam shin baka sani ba annallaha cewa haƙiƙa Allah ta'ala lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa mallakarsu gudanar da su halittarsu nasa ne shi kaɗai. wa malakum min dunillah ba ku da waliyin min waliyin ba ku da wani majibanci wala nasirin ba ku da wani mai taimako min dunilla in ba Allah ta'ala ba am turiduna an tas'alu rasulakum ko ku kuna so ku tambayi ku dinga tambayar manzanku kama su ila Musa min qabl kama yadda aka tambayi annabi Musa kafin zuwan annabi Muhammadu. wa man yatabaddal al-kufra bil iman wanda duk musanya kafirci da imani faqad dalla sawa'a sabil ya bace matsakiyar hanya ya ɓace kenan wannan ayoyi guda uku Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana cewa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ya fa'alu ma ya sha wa yahkumu ma yurid Allah ta'ala ya fa'alu ma ya sha yana aikata abin da ya ga dama wa yahkumu ma yurid wala mu'aqiba li hukmihi ba kuma mai bibiya bin diddigin hukuncin Allah wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah ta'ala shi yake hukunci ba wanda yake bibiyar hukuncin Allah ta'ala don haka Allah ta'ala yana tabbatar mana a wannan aya cewa akwai abin da ake kira annasfu annasfu shine a musanya ko a ɗauke ko a janye wata aya a musanya wata aya a muhallinta ko a gurinta tunda dama duk daga Allah ne Allah ta'ala wani gurin yake cewa wa iza baddalna ayatan makana aya idan muka musanya wata aya muka kawo wata aya a gurinta yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yana shafa abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya dama asalin littafin lahul mahfuz yana gurin Allah ta'ala shine Allah ta'ala anan yake cewa manan nan sakh min ayatin wato in muka shafe wata aya aya mun yi magana cewa aya biyu ce akwai ayatun shar'iyya akwai ayatun kauniya akwai ayoyin Allah ta'ala na shari'a wanda a cikinsu ne nasku yake shiga akwai kuma ayatun wato kauniya su ma Allah ta'ala yana tafi da su ya zo da wasu kamar yadda ya faɗa a wani gurin aunun siha wannan ita ce ƙira'ar da malam ibnu kasir ya karanta da abu amr yace aunan sa'aha ko muka jinkirta ta bi fathin nuni ma alhamza ainu akhiruha idan muka jinkirta ta malam abu zaidin yana cewa na saatul ibla anil haudi na jinkirta raƙuman nan gabarin su je tafki su sha ruwa fa ana an sa'aha ina jinkirta ta ma'ana ina tsare ta idza akhartaha idan ka jinkirta ta wa minhu ana cewa an-nasi'atu fil akwai bai'un nasi'a cinikin da ba kuɗi hannu ba ko na jinkiri ma'anan nu'akhiruha shine nu'akhiruha anan naski fala nansakhuha wato a jinkirta ba za a shafe ta ba amma kuma a dakatar da ita wanda za mu yi bayanin kashe-kashen nasku din farra'u na biyu na akhiru izalatiha ko izalataha muna jinkirta goge ta ko shafe ta ko kuma nu akhiruha an biha bi naskina iyaha mu jinkirta aiki da ita saboda mun shafe hukuncinta ko da ku akwai tilawarta malam sa'ad bin abi waqqas ko sahabi sa'ad bin abi waqqas Allah ya kara masa yadda ya karanta manan sakh min ayatin manan sakh min ayatin aw nunsiha binunayni nunsiha arada nunsikaha minan nisyan na'ati kairin khairin minha ibn abbas yace bi alyana minha wa aisara ala za mu zo ba mafi taushi mafi sauƙi wajen aikatawa akan mutane aw misliha fi thawabi wal manfa'at mu zo da wani a cikin lada da amfani fatakuna hikimatu hikmatu fi tabdiliha bi misliha al ikhtibaru sai zama idan aya ta Allah ta'ala ya shafe wata aya ya zo da daidai irinta to kaga hikimar anan shine a gwada mutane ko a jarabta su anan sai aka gaya mana nau'i uku na anwa'in nasakh wanda ma'anan nasu harshen larabci yana nufin ma'ana biyu ko dai al'izalatu izala shine ma'anan nasu an ce dan izala ma'anan izala gusarwa ko izalatul ka gani shine ma'anan izala shine nasu ko kuma yakan zo bi ma'ana annaqlu a ciro wani abu a sa a wani guri shine Allah ya ce fayansakhullahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi a cikin suratul hajj aya ta 52 anan nasu ya zo da ma'anan gusarwa gusar da abu shine ma'anan izala azala yuzilu izalatan wa izalan shine ma'anan gusar da abu shine ma'anan ma'anan nasku ta farko ma'ana ta biyu annasku yana nufin annaqalu da yace inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun nasku anan kwafi photocopy kagan kai photocopy ko kai scanning na asalin yana nan amma an kwafi wannan daga wancan shi ma yakan zo da ma'anan Nasku. a kwafi wani abu ko a iskanin ɗin wani abu ko a ɗauki hoton wani abu na asalin yana nan ga wani reshe kenan ma'ana biyu a harshen larabci shi ya furin jaye a cikin ma'anan nasku bi ma'anan naƙalu ko nasku bi ma'anar izala an naƙalu duk kuma ya zo alƙur'ani a cikin wannan sura inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mun kasance muna rubuta abin da kuke aikatawa ko fayan sakullahu ma yulki shaitan sai Allah ya gusar da abin da shaitan ya jefa thumma yuhkimullahu ayatihi wannan shine ma'anan nasu a tsagoran harshen larabci a fassarar malamai kuma akwai ta'arifin nasu akwai ta'arifin nasikh akwai ta'arifin mansukh da haka an nasu shine raf'u hukumin shar'iyyin ɗauke wani hukunci na shari'a mutaqaddim bi khitabin shar'iyyin mutaakhir wata aya ta zo ta shafe hukuncin wata aya ko wata aya ta zo ta shafe hukunci da tilawar wata aya ya zama maimakon aiki da waccan da wannan ta ƙarshen ake aiki ko wani hukunci ya zo sai wani hukunci ya zo daga baya cewa an shafe wancan hukuncin an zo da wani hukuncin maimakon wancan yanzu wannan za a dinga aiki da shi shine ma'anar mutaakhir fasilin anhu munafin lahu ya zama kuma ba a haɗe suke ba idan a haɗe suke ya zamo am da khas ne ko mutlaq da muƙayyad da makamantansu munafin lahu kuma ya zama ya saba masa a hukunci to annasku wato shafe aya ko shafe hukunci da musanya shi da wani hukunci yana da sharuɗa kaman haka na farko akwai annasikh akwai almansukh annasikh wal mansukh shi annasikh ismu fa'il ne na nasakha shine wa huwa al shari al-muta'akhir al lil-mutaqaddim wal munfasil anhu wa yajibu al-amal bihi abinda ake kira nasikh wata doka ce da Allah ya saukar daga baya wacce take shafe hukuncin wacce ta gabata kuma dama ba a haɗe suke ba wajibi a yi aiki da na ƙarshen misali hadisin jabir ya ce kana akhirul amraini tarkar wudu'i mimma masatin naru a da farkon musulunci idan ka ci abin da wuta ta dafa ko ta gasa ko ta soya ko ta dumama, to alwalarka ta ware mujarradin cin dafaffen abu ko soyayyen abu ko gasassan abu alwalarka ta ware a farkon musulunci haka ake daga baya sai aka soke wannan doka aka mai da ita cewa dan ka ci wani abu wanda ruwa wuta ta dafa ko ka sha wani abu wanda wuta ta dafa wannan ba zai karya maka alwala ba saboda dokar ƙarshe da ta zo ta ce yanzu cin wani abu dafaffe ko gashashe ko soyayye ko ɗumamamme ba zai warware maka alwala ba shine ma'anan hadisin jabir kana akhirul amraini tarkal wudu'i mimma massatin naru to sannan akwai kuma al-mansukh shine ismu maf'ul ne shi kuma na nasakha وهو الخطاب الشرعي المتقدم والمنافي للمتأخر ولا يجوز العمل به shine akwai doka da aka fara saukarwa ta farko ba ta biyun ba wanda daga baya doka ta zo ta shafa ta farkon misalinsa takaba da can takaba mata suna yin shekara guda ne idan mijin mace ya mutu in dai ba ciki gare ta ba to sai ta yi wata goma sha biyu tukunna sannan za ta yi aure yana na cin suratul baqara wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj za ta zauna shekara ɗaya ba za ta je ko ina ba to sai Allah ya tausaya ya sauƙaƙa sai ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara arba'ata ashhurin wa ashara maimakon shekara guda can mata'an ilal hauli Zaira ikhraj sai aka mai da shi arba'ata ashhurin wa ashara kun ga an rage mata wajen kaso biyu cikin ɗari cewa an mai da shi wata hudu da kwana goma daga lokacin da mijin mace ya rasu za ta yi ta kaba ta kaba fa ba wani abu bace abu uku ne kawai ba za ta yi aure ba ba za ta dinga fita ba ba kuma za ta dinga caɓa duk abin da ake kira kwalliya ba sai dai tsafta kawai sa turare ne sa kwalli ne sa kunshi ne waye amma za ta yi tsafta duk abin da baya cikin wannan ba shine ta kaba ba shi ma auren a ɗaura auren ko a yi alkawarin ɗaura auren aka hana amma idan akwai mai santa ya iya mata jirwaye mai kama da wanka mijinta ya rasu ka kawo mata buhun shinkafa da katin ɗin taliya da makaroni da katin ɗin madara da buhun sukari da lipton da nama da kaji ka ce wannan duk ka zo gaisuwa ne gaisuwa ne da roƙon iri ci a shiwa na Allah ya mara rasuwa to Allah ji kansa ga dan wannan kuma dai ba komai dai to shikenan Allah zai ji kan nasa to saboda haka sai Allah ya sassauta musu mutukar ba ciki to sai a yi wata hudu da kwana goma da kwanakin sun cika dama tana lissafawa shikenan sai ta fara shaɓa kwalliya sai kuma zawarawa su fara buga layi da haka wannan shine da aka yi na hukuncin da ya zo daga baya ya shafe wanda ya gabace shi to akwai hanyoyi guda biyu in aka samu nassi guda biyu sun zo a zahiri kamar sun ci karo to ba nasku ake fara tafiya ba da farko in ba nassi ne ya zo karara a kai ba abin da ake fara yi shine jam jam bainan nusus a haɗa tsakanin nassin guda biyu misalinsa a hadisi in ka taɓa gabanka alwalakka ta ware wani hadisin ya ce in ka taɓa gabanka alwalakka ba ta ware ba wannan karo suka ci kuma duk hadisai ne ingatattu da haka sai malaman farko suka ce mai jam'i tsakanin waɗannan hadisai guda biyu abinda ake nufi in ka taɓa gabanka bi baɗinil kaffi au bi baɗinil asabi'i aw bi jambayhima wa in za'idan in hassa idan ka taɓa gabanka da cikin hannunka ko da gefen hannunka ko da ɗan cindo ne ɗan ƙarin ɗan yatsan nan inda yana motsi in ka taɓa da shi alwala ta ware amma inda bayan hannu ne ba ta ware ba kaga sun yi jam'i tsakanin wanda ya ce ta ware ana nufin da cikin hannu wanda aka ce bai ware ba ana nufin inda bayan hannu ne wasu kuma suka yi jam'in cewa wanda ya shafa gabansa da niyyar sha'awa to alwalarsa ta ware wanda kuma ya shafa ba da niyyar sha'awa ba alwalarsa ba ta ware ba sai suka ɗauki hadisin da ya ce ta ware ma'anarsa in ya shafa da sha'awa wanda suka ce ba ta ware ba in ya shafa ba da sha'awa ba wasu kuma suka yi jam'i suka ce wanda suka ce ta ware in ya taɓa shi mu ba gaban ya taɓa wanda suka ce bata ware ba in ya taba a tsakani akwai tsari kamar ta kan ha'il akwai wando ko akwai leda a hannunsa ko kaza to kun ga wannan muhawala ce da malamai suka yi tsakanin jam'i tsakanin waɗannan nasosi guda biyu maimakon a ce ɗaya ya shafe ɗaya sannan kuma akwai tarjihi a ce to a rinjayar da ɗaya akan ɗaya ya zama wanda ya fi rinjayen da shi ake aiki akan wanda ba shi da rinjaye misali mas'alar abdullahi Ɗan umar abdullahi Ɗan umar lokacin da ya auro wata mata kyakkyawa yana son matarsa tana son sa sai babansa umar ya ce ni ko ba na son ka auri matan nan sai ka sake ta abdullahi dan umar ya ce ni ko ba zan saki matata ba ina so sai aka ja daga ɗa ya ce yana son matarsa ba zai saki ba uba kuma ya ce sai an sake ta to fa uban sayyidina Umar ne kasan sayyidina Umar in yace ka saki mata akwai abin da ya hango tunda shi baya son aure ya mutu shi kuma ɗa yana son matarsa bai hango abin da babansa ya hango ba sai aka ja daga sai shi Abdullahi dan Umar ya tashi ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah babana ya ce na saki matata ni kuma ina son matata sai manzo Allah ce je ka sake ta Abdullahi dan Umar gaggawar ya zartar da hukuncin nan sai je ya sake ta tana jinin al'ada da Umar ya bincika sai ya ga matan nan an sake ta tana cikin yin jinin al'ada ba a jira ya ɗauke ba za ka garzayo shi Umar din baban Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yarda ya garzayo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dana ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murhu fal yuraji'aha je ka umarce shi ya maido da ita sai ta gama wannan jinin da aka sake ta a ciki ta kuma yin wani ta yi tsarki ta kuma yin wani jinin na biyu shi ma ta yi tsarki to daga nan ɗin sai ya sake ta ko kuma ya haƙura ya bata. wancan sakin na farko da aka yi me matsayinsa ya yi ko bai yi ba tunda an ce lalle a dawo da ita sai malamai suka shiga bincike akan shi abdullahi dan umar ya kirga sakin nan a cikin saki ko bai kirga shi ba in ka duba cikin irwa'ul galil na shin muhammad nasiruddin albani al-muhaddis cikin juz'i na shida yana tattauna mas'alar aure akan wannan ya kawo malaman da suke ganin ƙaulin da ya fi rinjaye shine mata abdullahi ɗan umar ta saku duk da tana jinin al'ada da haka kenan an ɗau wannan fatawar tasu wanda ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada ya aikata haramun ya karya dokar Allah amma kuma duk haka matar ta saku kuma in sakin bai kare ba sai an tilasta masa ya dawo da ita sannan ɓangare na biyu suka ce wannan sakin bai yi ba domin da ya yi me ya amfani a ce a dawo da ita ta jini kuma a ƙara sakinta saka wannan saki bai yi ba daka duk wanda ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada wannan saki babu shi suka ja daga su ma suka zubo hujjojinsu to sai zama duniyar kuka ha'u ta kasu kashi biyu akan sakin mace tana jinin al'ada sun yi ittifaki akan abu ɗaya sun saba akan abu ɗaya sun yi ittifaki sakin mace tana jinin al'ada haramun ne bid'a ne yana cin at bid'i amma idan an yi sakin kuma suka yi sabani wasu su suka fi yawa suka ce sakin yayi wasu malaman suka ce sakin bai ba abin da ya faru shi Abdullahi dan Umar din ne aka samu maganganu guda biyu daga waɗanda suka rawaito wasu suka ce an tambaye shi shin wannan saki da kaiwa wa matarka a jinin al'ada yayi wata ruwa ta aka ruwaito ya ce yayi ya kirga shi a matsayin saki na ɗaya wasu kuma sun tambaye shi wannan saki da kawa matarka a jinin al'ada wanda aka ce a umarce ka ka dawo da ita sakin yayi yace bai yi ba yanzu abin da fuka hau suke so malaman da suka ce sun tambaye shi ya ce yayi ko ya kirga shi da malaman da suka ce sun tambaye shi bai kirga shi a cikin saki ba suwa za a rinjayar da maganarsu daga abdullahi dan umar nan shine mahallin ma'araka bainal ulama nan ake tada kura da haka wasu malaman kamar mazhabanmu nan ta malikiya wacce ita ce ta yi rinjaye a wannan ƙasa ita ake amfani da ita a kotu ita ake koyarwa a zaurika da sauransu cewa saki a cikin jinin al'ada haramun ne bid'a ne amma yayi wasu malaman ko masana suka ce saki a cikin al'ada haramun ne amma bai yi ba wannan yasa hashe Muhammad bin Saleh Usaimin da shi da Sheikh Abdulaziz bin Baz har suka koma ga Allah su fatawarsu cewa wannan sakin bai ba kowa a cikin majmu na fatawarsa ya ba da fatawa akan wannan sakin bai ba to yanzu ya za a yi kenan in an je kotu alƙalai dama su ba ruwansu da wata mazhaba in ba malikiya ba tunda ita ce a rubuce da ita ake hukunci kaga kana zuwa kotu cewa zai saki yayi don shine a rubuce a gabansa kuma bai yi laifi ba dan abin da ya gani kenan a rubuce kuma ka samu malamai masu fatawa su kawo maka dalilin cewa kuma saki bai ba ya za a yi kenan ne za a dauka na'am bai yi ba in ana so a rage yawan saki yanzu aka samu mutum ɗari biyar duk sun saki matarsu suna cikin jinin al'ada idan ka ɗauki fatawar cewa wannan saki ya yi kaga muna da zarawa ɗari biyar kenan a ƙasa in ka ɗauki fatawar wanda ya ce wannan saki bai ba kaga ka ba zaura nan ɗari biyar duk su koma ina su koma ɗakunan mijinsu to a babin fatawa da babin hukunci shi yasa ake samun matsala su alƙalai tunda hukunci za su yi ƙauli ɗaya za su ɗauka rajihi ƙauli rajihi za su ɗauka ko mashhuri ita kuma fatawa ana yin ta ne ita ma da ƙauli rajihi da mashhuri to mashhuri a mazahaba ko mashhuri a musulunci gaba ɗaya idan a mazahaba ne to kaga ƙauli mashhuri kuma ƙauli rajihi shine sakin nan yayi idan kuma adilla za a duba ba tare da la'akari da mazhaba kowa ba to kaga da maslaha za a ga cewa wannan saki za a iya dawo da shi baya irin wannan shine ma'araka gurin tarjihi tsakanin wani abu guda biyu da ya zo wanda ake jin a haka yake akwai tawakkuf akwai kuma nasku ɗin. to ta wace hanya ake sanin annasku akwai hanyoyi guda hudu da ake sanin nasku na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa da bakinsa ya bayyana cewa ya soke doka kaza da doka kaza Kuma da yake kuntu na haitukum an ziyaratil qubur fazuruha kaga wannan shine nasu na hana ku ziyartar makabarta fazuruwa yanzu ku je ku ziyarce ta kenan wancan hali da manzon Allah ya na farko ya soke shi da fazuruha na haituku da ko fazuruha kaga an samu nasikh da mansukh fa innaha tuzakkiru bil akhirah ku je ku ziyarci makabarta yanzu za ta dinga tuna muku lahira za in kai sarki ne za ka ga sarakuna da yawa da suka mutu alamar zaman ka sarki ma alama ce ta mutuwa wani sarkin domin da wani bai mutu ba da ba za ka hau ba in kai malami ne malamai da yawa sun mutu wataƙila da ba don wani malamin ya mutu ba ma ba za ka samu fes ɗinsa ba idan kai shugaba ne na ƙasa ko gwamna ko ciyaman ko wani mai riƙe da wata babbar kujera sanata ne kai ko ɗan majalisar tarayya ko na jiha a cikin duk wannan kasan Allah yana ɗaukar gawawwaki. akwai gawar shugaban ƙasa ba ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba ma akwai gawar gwamnoni akwai gawar ciyamomi akwai gawar 'yan majalisa na tarayya akwai gawawakin 'yan majalisa na senate akwai na jiha in kai mai kuɗi ne akwai gawawakin masu kuɗi hamshakai wanda sun shanye ka sun dame a kuɗi in kai talaka ne ma akwai kabarin talakan da ya dame ka ya shanye ka a talaucin kuma ya riga ka tafiya lahira in kai saurayi ne akwai na samari in ke hajiya ce akwai na hajiyoyi na'am in kai yaro ne ma akwai na jariri in kai jariri ne akwai ma na bari wani cikin ma aka ja ka ɗauki ransa saboda haka kaga zaka ci na lahira cewa ashe kai ba kowa bane kai ba komai bane ƙara kai guziri kafin ranar tafiya ka ta zo shi ne dalilin da yasa annabi ya ce yanzu a dinga ziyartar makabarta amma da ana zuwa ne dan alfahari sai mutum ya ce mu ne 'yan garin nan zo mu je makabarta in nuna maka kabari talatin ko arba'in din na kakannina ne kai nuna min kabari goma na kakanninka in ka ci kaɗan garin nan sai mutum ya ce a ko ɗaya ba ce to ka gani saboda haka mu ne 'yan gari dan muna da kabarin kakanni talatin duk ga su na a kwance wancan kakan kakana ne so alfahari yake kai su sai aka ce to an hana da musulunci ya shige su suka watsar da waccan al'ada sai aka ce to yanzu a je amma hikima zuwa yanzu domin a tuna lahira ai musu addu'a su da suke kwancan sannan ka tuna lahira kuma ka raya sunnar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu ana gane wato nashu da mansu sahabi ya bayyana a fili kamar da nana Aisha take cewa kana fi ma unzira min alquran asharu rabaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khams ma'lumatin a hadisin muslim nana Aisha take cewa cikin abin da aka sauka a alqur'ani yaro ba a cewa ya haramta ya auri wance a matsayin wacce ta ba shi nono ta zama babarsa sai in ta shayar da shi har sau goma sannan aka soke aka mai da shi shayarwa sau biyar idan an sha nono sau biyar to shi kenan wannan ɗan ba zai auri wannan matar ba ta zama babarsa ta shayarwa ‘ya'yanta sun zama ‘yan uwansa na shayarwa ‘yar ƙanwa koya. ta wannan mata da ta shayar da shi wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya sun zamo kalolinsa na shayarwa mijin wannan mata in yana da ya ko kanwa da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya sun zamo ammominsa na shayarwa ‘ya'yan wannan mata sun zamo ƴan uwansa na shayarwa jikokin wannan mata sun zamo ƴaƴan ɗan uwansa na ƴan uwansa na shayarwa da haka duk yadda ba zai auri irin wannan kasan a cikin danginsa ba to in ya sha nonon wata mata ma ba zai auri waɗannan da muka lissafa guda bakwai ba to amma shan nonon a wannan ruwaya ta rana Aisha aka ce da can an saukar da sai an bashi nonon har so goma sai aka soke aka ce in an bashi so biyar ma amma kun ga wannan hadisi yana cikin sahihu muslim amma a mazhabin mu ta malikiya ba a yi riko da shi ba amma za mu ta malikiya sha ɗaya ne tak kuma shan nan ko ɗigo ɗaya ne misali mace ta zo za ta tsallaka jariri yana kuka nonanta yana ɗiga yana buɗe bakin nan kuwa sai ɗin ɗin sai faɗa cikin bakinsa to shi ke ya, ya sha ko aka tatso shi aka sa a kofi ko da an zuba ruwa ko da an dama shi da nono an dama shi kai da fura in dai aka bashi ya sha kai ko ɗura aka yi masa ta hanci in dai ya sha wannan ko koso ɗaya shikenan kawai haramci ya shiga akwai wani abin tausayi da ya taɓa faruwa wata mata suka zo da fatawa akan wannan matsalar sai da suka yi aure suka haifi 'ya'ya sai aka gano nonan sun sha nono ɗaya dai kawai me ya faru da badarta da babarsa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya babanninsu guda biyu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to shi yana ƙarami yana jariri sai babarsa ta rasu sai aka ɗauke shi aka kai shi wajen kakarsa babar babarsa babar matarsa sai sha nonanta kakarsa kenan wannan nono da ya sha na kakarsa kaga ya yi tarayya da babar matarsa da babarsa da shi sun sa nono ɗaya to ba da wannan lissafin ba sai aka je aka yi aure aka haifi 'ya'ya ana zaman soyayya ba rigima ba fitina ko ta ciki ko ta waje sau ne zo ya ce ai ba aure what ba aure aka ce ba aure aka ce a a tafi wajen malam ko za a samu wata haba? aka zo muka ce to a wannan dai babu wata mazhaba in dai an ɗauke shi yana jariri an ta bashi nono ai kaga an wuce biyar an wuce goma wataƙila ma an wuce cikin jarbi tunda wanda ya shekara biyu ana bashi nono ai magana ta kare na ce da ma irin so ɗayan nan ne da sai mu shiga wannan mazhabar ta wannan hadisin na na Aisha cewa sai an sha da shi sau nawa sau biyar da so goma ne aka soke aka mai da shi biyar to amma shi gaba ɗaya kakar ta sace ta rike shi har ta gawa ba shi nono da aka nace wannan aure babu shi yarinyar nan ta fashe da kuka ta ce malam a duba wallahi an gaya min nonon akuya ma take ba shi la abin tausayi ta ce to ai ta shari'a inda ta zo da ƙauli ɗaya babu saɓani tsakanin mazhabobi dole a tsaya a kansa za ka yi hakuri? to ‘ya'yan da aka haifa ba na ce suna nan da halaccinsu suna nan da matsayinsu ba abin da ya shafe su domin rashin bincike ne ya sa aka yi auren yanzu ko tun da an gano kuskuren to ba za a ci gaba da zama kuma akan kuskuren ba dole ne a raba wannan aure babu aure tsakaninsu na ce wannan abin ya faru irin na nakuɗin nan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ango ya yi amarya ana shan ƙanshi malam da ango da amarya sai wata mata ta shigo ta ga angon ta ga amarya ta ce au kai ne ke ce ai na shayar da ku kuna yara ta ce ke tsohuwa anya ni ne ta ce kai ne mana ba ɗan gidan wane ba ne ke ba gidan wane ba ce kuna yara duk an kamun kuna ba ku nono sai ya ce a masa sirdi akan dokinsa zai je tambayi annabi aka sa masa sirdi ya taho madina ya zo ya ce ya rasulallah na yi amarya muna zaune da amarya ta sai ga wata tsohuwa ta zu'umu wai tana rayawa ko za'a ta raya annaha arza'atni ma zaujati ta taɓa shayar da ni da ni da matata ya za'ai sai annabi ya kaifa wa qadiqila fariqha yace ya za ka yi tunda an faɗa ka je ka rabu da ita jarabawa ke eh, eh wannan shi <laughs> eh, ina ita ina ma wannan ba ta zo ba to tunda abinda ba a sani ba kaga ai ba kuma wani hukunci a kai sai ranar da aka sani in har suka mutu ba su sani ba ba su da laifi amma yanzu tunda sun sani dole komai san da yake mata da san da take masa sa haƙura ya auri wata ita ma ta auri wani tunda akwai matan da yawa akwai mazan da yawa to wannan sai hanya ta uku shine ta hanyar sanin tarihi kamar da Allah ta'ala ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa da can Allah ya dora mana cewa mu ashirin za mu iya koran mutum nawa ɗari biyu ko ɗari biyu in takun in yakun minkum ishiruna sabiruna ya galibu mi'atin wa in yakun minkum mi'atun ya galibu alfa min allazina kafaru sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa kalman al'ana yanzu ya nuna da can dokar ga yadda take amma da aka ce al'ana yanzu kuma khaffafa Allahu ankum Allah ya sassauta dokar kun ga an yi naskin waccan kenan wannan ita ce ake aiki da ita ta biyu sannan kuma hanya ta hudu shine ta hanyar ijma'i kamar yadda imamu turmuzi ya rawaito hadisi amma kuma duk duniya ba wanda yake aiki da hadisi duk da ingancinsa shine yace wanda ya sha giya sau ɗaya ku yi masa bulala idan ya ƙara shan giya sau biyu ku yi masa bulala idan ya sake shan giya sau uku ku yi masa bulala idan ya sha giya sau hudu ku kashe shi wannan hadisin dukkan mazabobi ba wanda suke ɗabbaka shi sun yi ijma'i akan mansukh ne wannan hadisin saboda an kawo wani yana shan giya a zamanin annabi ba su ɗaya ba su ba su uku ba annabi bai ce a kashe shi ba sai dai ya masa bulala har wani ya ce mamakin wannan mutum da ake yawan kawo shi ya sha giya sai ya ce Allah ya tsine masa sai annabi ya ce la tu'in alaihi shaitan ba na so ku dinga tsinewa masu laifi ai ka ce taimaka shi dan ya ƙara dulmiya shi kai da zaka ka yi ma addu'a Allah ya shirye shi kuma ka ce Allah ya tsine masa ko uwa ce ta ce wa ɗanta Allah ya tsine ma ko lalataccen ɗa ko shegen ɗa duk wannan ba addu'a mai kyau bace ki Allah ya shirye shi mana in har zaki tsine masa a karɓa maimakon haka yi masa albarka mana ko ki da wuka masa shirya su da annabi ya ce kaka taimaka shi dan akansa wannan kun ga ijma'i aka gano wannan to sun kasa annas dinnan kashi kashi akwai naskul kitab bil kitab akwai naskul sunna bis sunna akwai naskul sunna bil kitab akwai naskul kitab bis sunna akwai annasku bil asqali akwai annasku bil musawi akwai annasku bil akhaf akwai kuma annasku naskul hukumi wa tilawa akwai naskul tilawa wa baqa'ul hukum akwai naskul hukumi wa baqa'ul tilawa wannan ne kashi goma sha ɗaya na nask akwai aya ta zo ta shafa hukuncin wata aya kamar waccan ta maganar takaba mai shekara ɗaya da aka shafe ta da takaba mai nawa mai wata hudu da kwana goma sannan akwai kitab sunna kamar Allah ya ce alwasiyatu lil kayi wasiya ga iyayenka to da Allah ya saukar da ayan gado sai ta min ba'du wasiyatin yusi biha audain sai hadisi ya zo ya ce la wasiyata la wasiyata li warithin duk wanda yake cikin magada magada Allah ya sa ka cikin masu cin gado to ko ba za a ce kuma a ɗebi wani abu a ƙara maka ba gadon ka ya ishe ka da mutum zai mutu sai ya wasiya in na rasu a ɗauki za a ba babana to sai Allah ya saka babanka cikin masu cin gado ya saka babanka cikin masu cin gado ya saka ƴaƴanka ya saka miji ya saka mata ya saka kaka ya saka kaka ya saka ‘yan uwa shaƙiƙai da abbai da lu'ummai duk kaga waɗannan ya saka ammomi shaƙiƙai da ‘ya'yan ammomi shaƙiƙai ammomi abbai da ‘ya'yan ammomi abbai ya saka shaƙiƙai da ‘ya'yansu abbai da ‘ya'yansu kaga kowa kusan wajen mutum ashirin da biyar maza aka zuba banda mata wajen goma sha ɗaya ko sha biyu to wannan ya nuna cewa wato an shigar da duk wanda yake cikin gadon nan sai dai idan wani ya yi hajabinsa kamar kana da ‘ya'ya kaga jikokinka ba za su yi gado ba to ka iya cewa na yi wasiya a ba jikokina kaza a cikin dukiyata tunda ba za su yi gado ba ga ‘ya'ya ko kuma wato abin nan ‘yan uwanka shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai in kana da ‘ya'ya su ma ba za su yi gado ba to ka iya musu wasiya tunda ba yadda za su ci gadonka ‘ya'yanka sun tsare su to wannan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan sannan akwai kamar tahwilul qibla ta yaya muka gano ana kallon alkibla har wata goma sha bakwai ana kallon baitul maqdisi ana sallah ta hanyar hadisi ne sai kuma Allah ta'ala ce qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara da haka sai aka yi naskin kallon alƙibla da ake ana kallon baitul maqdisi aka juya shi bil kitab wanda kuma kallon na baitul maqdisi ya tabbata ne da sunna yanzu kuma naskin an yi shi ne da alqur'ani an juya ana kallon wato abin nan ka'aba sannan akwai sunna da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntuna haitukum anin nabi fil awiyati yace na hana ku ku dinga yin tsimi a cikin wato ƙwarya ko a cikin turmi idan an yi jiko aka jiƙa dabino da inibi suka kwana biyu ko uku sai su koma giya kana sha sai ka fara tabbele ka yi marisa sai annabi ya ce to na hana a daina jiƙawar. to daga baya sai ba da dama a jiƙa amma kada ya wuce wuni ɗaya idan ya kwana ɗaya biyu uku to zai koma giya amma in wuni ɗaya ne kawai zai ɗan yi zaƙi ne kawai sai a sha so da haka sai ya ce fashrabu fi ha fi ma shi'tum wala tashrabu muskiran ku sha a cikin komai amma ka ku kuskura ku sha abin da yake sa maye ko yake bugarwa to kaga anan an samu sauki to akwai al'amuran da nasku baya shiga cikin su Allah ta'ala baya shigar da nasku a cikin tauhidi ba za a ce an soke tauhidi ba in an soke tauhidi me za a yi shirka ba za a ce an soke aiki da sunna ba in an soke aiki da sunna me za a kenan bid'a kaga ba za a soke waɗannan ba tauhidi da nubuwa da ma'ad ba a soke su da tauhidi da annabta da makoma ba a soke waɗannan sannan ba a soke usulul ibadat tushen ibada ba za a ce an soke ibada an daina yin ta ba haka nan ba za a soke usulul mu'amalat ba a ce an soke mu'amala ba a soke wannan sannan ko makarimul akhlaq su ma ba a naskin ba za a ce an soke gaskiya ba ko an soke cika alkawari ko an soke amana waɗannan ba a naskin da kuma labarai alkhabaru sare labari tsantsa wanda langata damman hukumar shi ma ba za a soke shi ba domin labari in an soke shi ya koma ƙarya su da ba a soke shi da haka al-ahkam sune waɗanda annasu yake shiga cikinsu. to nan da Allah ta'ala ya ce aunun siha na'ati bi khairin minha in an soke wata ayar za a zo da wata wacce take tafita alheri me ma'anan tafita alheri shine malam sai ya fassara cewa yana nufin fi sawabi wal manfa'ati wajen samun lada ne da kuma wajen amfani da kuma yace au misliha ko kwatankwacinta daidai da ita ita ba za ta iya zama fi thawab wal manfa'ati to menene hikima a soke wata doka a zo da daidai da irin ta? kawai jarabawa ce kamar alƙibla kallon baitul maqdisi da kallon ka'aba kusan musawin ne daidai ne amma an ce a daina kallon nan ne a kalli nan domin a jarraba mutane a gan an sa su abu za su yi shi yasa yahudu Allah ya ce sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha ne amsa qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yashau ila siratin mustaqim Allah da ya ga daman ai haka wanda yayi a bashi aljanna wanda bai bai ci duka ya tafi wuta to kun ga anan Allah ta'ala shine a takaici a dunkule a a mulmule wannan fanni ne mai zaman kansa fannin nas sai Allah ya ce alam ta'lam anna Allah wannan tambaya ce al-istifham ne amma ma'anahu at-tawqif wa taqrir tabbatarwa ake wal mulku fil lugha tamamul qudra cikar iko da isa ya tabbata ga Allah shine al-maliku al-maliku al-maliku ma'ana shi ya mallaka kuma shi yake mulkin abin mu ma muna da mallaka muna da mulki amma ɗan tamfurare yanzu za a iya cewa gwamnan jihar gombe shi ya mallaki gombe bambanci tsakanin mulki da mallaka ba za a ce duk gidajen da suke gombe da duk motocin da suke gombe da duk dukiyar da take gombe mallakin gwamna ba ce ba za a faɗa haka ba sai da a ce yana mulkin jihar amma kuma abin cikin jihar ba mallakarsa ba ne to shi Allah ta'ala ya haɗa mulki da mallaka sannan kai kuma da zaka ce watakila ka mallaki gidanka ko ka mallaki kudinka shi ma mulkin tamfurare ne dalili zaka mutu a raba gado shi ma ɗan naka da kaban masa zai mutu a raba gado shi ma jikansa zai mutu a raba gado har sai an zo Allah ya ce inna nahnu narisul arda duk ku gama cin gadon ku ku bar duniyar gaba ɗaya komai ya dawo nawa an gama duk zagayen sai a mayar da komai ga Allah to Allah ya kashe mai cin gadar ya kashe mai gadar ya kashe mai raba gadar ya kashe shaidun gadar komai ya koma nawa inna nahnu rusul, arda wa man alaiha kun ga ashe haƙiƙanin mulki almulkul mutlaq lillahi azza wajal shi yasa Allah ta'ala ya ce limanil mulkul yawma kuma yana daga cikin ma'anin rububiya alkhalqu walmulku mulku wat tadbir duk halittar nan na Allah ne shi kaɗai yayi mu bai nemi taimakon kowa ba bai nemi agajin kowa ba bai nemi tarayya kowa ba bai nemi kuma shawarar kowa ba kawai haka ya halitta da ganin damunsa sannan shi kaɗai ya mallaki halittar babu wata halitta da take mallakin wani ko mallakar wani sai Allah ta'ala ko ya baka wani abu mallaka zai karɓa abunsa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir sai ce tabarakallazi biyadihi mulku al mulku al mutlaq yasa Allah ya ce limanil mulku yawma liman lillahi wahidil qahhar Allah ya ce mulkin nan nawaye a yau dole sai Allah zai ba kansa amsa da haka mulki da mallaka ana iya ba mutum yayi mulki tamfurare shi yasa ka ga ko kai kana da tenuwa ko kujerarka tana da tenuwa tenuwa kujerarka a tsarin mulkin najeriya shine 29 ga watan mai bayan shekara hudu da hawanka shine ajalin kujerarka akwai kuma ajalin ka kai ajalin ka shine zaka kai ko ba zaka kai ba shi yasa abin duniya ko ya kare ya bakka ko ka kare ka bashi in kuɗi gare ka kuɗin nan na Allah ne in mulki gare ka mulkin nan na Allah ne in ilimi gare ka ilimin nan na Allah ne to shi yasa in Allah ya baka mulki so yake kai adalci in ya baka kuɗi so yake ka neme su ta hanya mai kyau ka kashe su ta hanya mai kyau in ya baka ilimi so yake kai ilimin nan kai aiki da shi kuma ka yada shi bisa annabi yake cewa Allahumma na'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha Allah kakka bani zuciyar da ba ta tsoronka kakka bani ilimin da ba shi da amfani kakka bani ran wato da ba ta ƙoshi sannan kaka bani addu'ar da ba zan tayi ba za a amsa ba min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha wa min ilmin la yanfa waɗannan abubuwan guda uku duk ba su da amfani Yusa Allah ya ce alam ta alam. Allah ala lahu mulku samawati wal ard lahu ne a ce mulku samawati wal ard lahu sai aka ce lahu mulku samawati wal ard taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al hasra wa takhsis ma'ana ba wani mai wani abu a sama ba wani mai wani abu a ƙasa ba wani mai wani abu a tsakanin sama da ƙasa sai Allah daka idan Allah ya baka aran mulki ka yi ƙoƙari ka yi abin da zai yarda da kai in ya ara ma kuɗi wani balarabe ya koro raƙuma yana tafiya sai wani ya ce liman haza sai ce lillahi fi yadi kayan waye wannan yace na Allah ne a hannuna kun ga hikima na Allah ne amma a hannuna da haka mulkin Allah ne a hannunka kudin nan na Allah ne a hannunka ƙarfin nan na Allah ne a hannunka fawon nan ta Allah ce a hannunka to me ya kamata kai tunda Allah ya baka a hannunka sai ka abin da yake so ka kuma kyautata a bayansa shikenan sai ku gama lafiya da shi saboda haka Allah ta'ala ya ce wa ma lahum min dunillah wa ma lakum min dunillah mulku samawati wal ard ko da yaushe Allah kan ce mulku samawati wal ard ce wa ma bainahuma ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin wa ma lakum min dunillah ba ku da wani Allah min waliyin majibinci me amfanin mutum ya jibince ka shine tun kuɗe maka sharri ya jawo maka alheri shine amfanin wali jalbul manafi wa daf'il madar to in ba Allah ba wa zai jawo maka abin da zai amfane ka ya tunkuɗe maka abin da zai cuce ka daka wali yana zuwa da ma'anan ismu fa'il wali da ma'anan ismu fa'ul wali alwali ko wali almaula wali majibincinka ma'ana wanda ka jingina gare shi da soyayyarka da ibadarka da ƙaunarka da mu'amalarka kake bauta masa shi kadai ka hada shi da abokin tarayya to waliyinka ne amma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani majibinci ba ku da wani mai taimako in ba Allah ba da haka muna neman Allah ya jibince mu kuma Allah ya taimake mu in Allah bai baka taimako ba mai iya taimakanka idan Allah bai jibince ka ba mai iya jibintarka da haka muna roƙon Allah ƙarshen wannan aya cewa ya jibince mu kuma ya taimake mu ya kuma ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya sa mu gama da duniya lafiya gobe muna da lacca a buhari estate ƙarfe hudu da rabi na yamma muna fatan wannan lacca ita ce ta ƙarshen laccoci na unguwanni sai kuma lacca ta ƙarshe da shi ne wacce za a yi a jami'a a convocation ranar saturday da safe karfe goma daidai ita ce wacce za mu kulle da ita tambayoyi malam ni tela ne wasu sun bani ɗinkinsu ba su dawo sun karɓa ba kuma ɗinkunan sun jima me ya kamata na yi da waɗannan kayan kun gane tambayar tasa wani zai kai ɗinki watakila wani ya mutu wani ya yi tafiya wani ya manta wani kuma kuɗin ɗinkin ne suka zama matsala ƙara ya ɗinkin to ka siyo yadin dubu biyu ka ce ai maka ɗinkin dubu biyar misali kaga ya dole ka gudu ka bar yadin baka samu kuɗin ba to irin wannan in ya taru ya shekara ba su dawo ba to sai a kirawo masu yi ma ɗinki kuɗi su masa kima duk a rubuta wanda zai siya sai isiya ko ka aje kuɗin in sun dawo sai a ba su kuɗinsu in ba su dawo ba sai a yi sadaka da kuɗin sa samu ranar alkiyama abinda malamai suka ce kenan sau da wannan shi ba tsuntuwa ba ne shi tsuntuwa kaga ai wannan kamar ajiya ce amma kuma kaga za ta lalace shi ko wancan tsuntuwa kan hanya ka tsinta baka san me shi ba wannan ku shi ya san inda kake kin dawo waye kuma ba ba tsuntuwa kai ba ajiya ya baka bai zo ya karɓa ba kuma ha shekaru suka da haka malamai suka ce a kirawo wanda suka san kima ba kai za ka kima da kanka ba don ka ce kayi san rai mai tsada ka mai da shi mai arha sai ka kira wani ka ce da Allah in za a sai da wannan rigar haka a ɗinke nawa za ta yi a kasuwa sai ce wannan za ta yi dubu goma to sai a rubuta in akwai mai so sai siya dubu goma sai a aje kuɗin wannan fa inda da ba ɗinka ba za ta yi kaza amma tun da an ɗinka za ta yi dubu hudu sai a rubuta dubu hudun sai a ajiye To aka gama siyarwa to wannan kudin idan ba su zo ba har lokaci kuma tsawo to sai a sadaka da kudin irin asusun marayun nan ko marasa lafiya ko masu ciwo sai ka bayar a saka kuma ka kafa shaida ka kafa shaida ba kai kaci ba eh misali idan ka kai gidan marayu sai a baka rasit sai ka aje rasit din watakila wani zai iya dawowa jira ma yake ka siyar din sai da ce sai da ce ni riga ta ma nake so ai ka dade baka dawo to cha ne bazan dawo dan na dade wace ka siya min da riga e ba sa rubuta rekod ba a daukan lamban waya wasu adiresi da lamban waya da rekod ai teloli kuna yi ko ba sa yi wasu ba kuma ce ka dinki ba za a ɗauki lambarsa da adres ɗinsa da lambar wayansa da komai nasa da gidansa ba ba a bashi rasid to ya kamata yi ma a dinga sa sharaɗi cewa idan ɗinkin ka ya wuce lokaci kaza baka zo ka karɓa ba na tasarrafu fihi kama na sha'u kamar da ga wani kanci sai su ce wai da ka fita bakin kofa to ba za ka dawo da kayan a baka kuɗinka ba da haka in kana so ka siya ka tsaya ka gama nazarin ka kaf kafin ka ɗauka ka je a yanka mara sin amma in ka ɗauka aka yanka ma sin haka saka a leda ka fita kwamfuta ta ce tsit tsit to kenan ba dama ka da ce wallahi na yi kuskure da wannan kalan nake so a'a sai dai ka kuma sai wannan kalan an ci kuɗin ka no refundable ko kaga ana faɗa wannan kuma ya kusa wannan mutum ya wuce wata uku ko wata shida bai zo ba ba wani dalili ba waya an kira shi sau goma bai ɗauka ba to za a iya sarrafa wannan kaya zuwa ga wani abu don kai cika muku kanti da tsummo kare ni ma'aikaci ne kuma ga tsakiyar wata kuma ina da masara da nake ci ko zakatul kuɗi ya sauka a kaina kan san tsakiyar wata ga ma'aikaci shine an cinye albashin farko kuma na biyu bai zo ba shine ma'anin tsakiyar wata ga ma'aikaci Eh, an cinye na baya sababi ba su zo ba kuma masarar ita yake ci wai zai iya fitar da zakatul fitri inda akwai masarar isasshiya ai dole ka fitar da zakatul fitri tunda kana da hali kuma kasancewan albashinka bai zo ba ai zai zo kusa da sallah ne ma ko ba tabbas nawa ga wata yau ha nawa ne yau nawa ga wata ok bakwai kuma watakila sallah nan da kusan kwana bakwai ne ko goma kaga kenan za a zo tsakiyar wata za a yi sallah wannan sai dai mu roƙi gwamnatoci na ga akwai gwamnatocin da suke ba da albashin an kusa sallah a tsakiyar wata to idan sallah ta zo tsakiyar wata muna roƙon gwamnoninmu da Allah su taimakawa ma'aikata za a yi sallah a tsakiyar wata a yi ƙoƙari a ba su albashi a tsakiyar wata eh an aka haka an kyautatawa dan ba haka ba da yawa ba za a yi tuwon sallah ba wani abin da ya dogara da shi kenan ko ba za a yi dinkin sallah ba ni ce ina azumi sai wani farin ruwa ya fito min ta malam yaya batun azumi na wani farin ruwa ya fito miki me shi akwai mazi akwai mani akwai wani ruwa da ke fitarwa mata mai yauki a wasu lokuta wanda suke kiransa ni'ima ko faya ko mai to ya dangana ga menene ya fito kiransa ruwa mai yauki ba zai sa mai hukunci a kansa ba sai mun san wanne ne kuma me ya fitar da shi larura ce ko sha'awa ce so dole kin dunkule fatawar taki dole sai mun warware kafin mu bada amsa farin ruwa zai iya zama mani farin ruwa zai iya zama waji farin ruwa zai iya zama mazi farin ruwa zai iya zama na ciwo ko na larura kuma zai iya zama dalilin fitar sha'awa ce ko runguma ko saduwa ko kis ko wani abu kin ga an boye waɗannan kuma su ne cikon yan uwan fatawar <laughs> ni ce na sha magani don yin tazaran haihuwa sai jini ya rinka zuba dama abin da zai faru kenan duk wacce ta sha maganin da zai ɗauke mata al'ada ko ya hana ta ɗaukan ciki mafi yawansu sai al'adarsu ta rikici wata ta ƙaru wata ta ragu wata da tana kwana shida sai kona kwana goma sha biyar wata tana goma sai da bakwai wata tana a farkon wata sai koma ƙarshe wata tana a tsakiya sai dawo farko so ya ƙaru ya ragu ya canza lokaci ko zubarsa ta ƙaru yawan zubarsa ya ƙaru ko ya ragu wannan abin da zaki kawai ki koma asibitin da suka baki maganin ki gaya musu wannan jinin da ke zuba a iliminku shi ma na al'ada ne idan sun ce na al'ada ne to sai ki gina hukunci akan ba za ki sallah ba sai san da ya dauke in suka ce ba na al'ada ba ne sai ki gina akan wannan ki je ki ci gaba da sallah ki ko yana zuba dangane ga gidauniyar marayu daga yanzu zuwa ƙarshen watan ramadan zuwa har baɗi duk wanda yake buƙatar ba da taimako yana iya kaiwa ofishin da'awa da ke layin banoma bano ok bano to banoma sai me sai kiyo to layin ba noma ba a noma a layin to nan za ka je yamma da jan kai primary school a nan ne ofishinmu na da'awa yake wanda mutum zai ba da gudunmawa sai ya kai nan gurin kuɗi dubu ɗaya daga wani bawan Allah yi masa addu'a Allah ya bashi ya bashi jari ya ko bashi ikon biyan bashin da ake binsa a dubu ɗayan to sadaka ce ta dubu ɗaya to dan uwa dubu ɗayan ka tashi iso kuma za a saka ta a cikin asusun marayu kuma za a roƙa maka waɗannan abubuwan guda biyu Allah ya baka jari kuma Allah ya baka ikon ka biya bashin da ke kanka a ɗari uku daga wata 'yar uwa Allah ya ba ta miji na gari. to yar uwa mai neman miji na gari, ɗari ukun ki ta iso an saka ta asusun marayu kuma za mu roƙi Allah ta'ala ya baki miji na gari saboda kin yi sadaka ɗari uku ga marayu Allah ya kin yi tawassali da wannan Allah ya baki miji na ƙwarai malam a ƙara taimaka mana da addu'a Allah ya sa mijina ya saya mana gida na kanmu wannan ta yi ta rubutowa akan cewa a roƙa mata Allah mijinta yana da kuɗi amma ya basu a gidan haya to da mun san shi wannan sai mu kira shi mu ji me ya faru dan shi ma ya kamata a bashi dama ya yi magana tunda ana ta maganan nan ana ta addu'an nan cewa ya fito da kuɗi ya sai musu gida shi kuma yana gidan haya su kuma suna ga yana da halin da zai iya siyan gida amma ya ƙi siya to muna fata Allah ya daidaita tsakani ba mu san uzurinsa ba gaskiya alqur'ani takwas daga hajiya fauziya to hajiya fauziya qur'anai guda takwas sun iso akwai bangaren tafizul qur'an da sababbin musulunta kowa ya musulunta bayan an koya masa musulunci akan bashi kwafi na alqur'ani to za a isar da wannan sako kuma za a miki addu'a dubu biyu daga wani dan uwa yace a yi masa addu'a dan uwa mai dubu biyu ta iso za a yi ma addu'a a tamfa guda daya akan Allah biya masa bukatarsa to Allah ya biya bukata sauran masu bukatu ga wani kuɗin ma dubu biyu daga wani ɗan uwa ya ce Allah ji kan mahaifinsa ya biya masa bukata dubu biyu daga wani ɗan uwa ce shi ma ya masa addu'a ya kammala ya kammala gidansa kuma ya samu mata ta gari ya kammala gidansa kuma ya samu mata ta gari ko ya kammala ko zai kammala wake yana so ya kammala gidansa ya fara gini ne kuma yake so in ya gama gidan kuma ya samu mace ta gari dan ita ce gida komai kan gida wallahi baka da mace ta gari sai ka ji kamar ka gudu ka bashi kuma mace ta gari takan mai da katan gida ya zamo mafi girma mace ta gari takan mai da karamin gida ya koma babba mace ta gari takan mai da mummunan gida ya koma kyakkyawa amma kaga mummunan mace takan iya mai da katan gida ya zama tsukakke kuma mummunan mace mummunan hali ake nufi ai ba muni na fuska ba ai wata tana da kyan fuska tana da munin hali wata tana da munin fuska tana da kyan hali tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah wace za ka ɗauka tsakaninka da Allah <laughs> mai kyan hali amma fuskar sai a hankali da kuma mai fuska mai kyau amma halin sai a hankali wane za a ɗauka kai <laughs> ahalin sunna wajen jama'a dari biyar da wani dan ya ce Allah ji kan mahaifinsa kuma ya bashi mata ta gari injiniya Isa Muhammad na Waterboard manaja ya jawo wa gidan marayu sabon layin ruwa injiniya jazakallahu khairan akan wannan hidima da kai a gidan marayu ka jawo musu ruwa kaga wannan kai babban sadaka jariya kuɗi ɗari biyu daga wata ‘yar uwa Allah ya raba ‘ya'yanta da shaye-shaye muna roƙon Allah ya raba ‘ya'yanki da shaye-shaye shaye-shaye matsala ce ga samari in saurayi ya fara zuƙa ko ya fara ɗanɗanawa ko ya fara kwamfaɗawa, ko ya fara tsirawa to sai addu'a Allah shiryan mana matasan mu su daina shaye-shaye kaya ɗin kakku daga hajiya halima di umar gwani Allah ya saka Allah ya saka mata da alkhairi shinkafa buhu biyar gero buhu biyar shuga buhu biyu taliya katan biyu makaroni katan biyu magi katan biyu milik katan biyu daga honorable hajiya aishatu jibril dukku to honorable hajiya aishatu jibril Allah ya saka miki da alheri kuma dama ita ce ta gina mana masallacin juma'a a gidan marayu kuma ta ɗauki nauyin wani karatu daga cikin tafsiran da ake sawa a gidan rediyo haka hajiya aisha hidima da kike wa wannan bangare na marayu muna fatan Allah ya saka da alheri ya kuma ƙara daraja. kuɗi dubu biyar daga alhaji sa'idu umar shi ma ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a to alhaji sa'idu umar dubu biyar ɗinka ta iso kuma ta isa hannun ɓangaren kwamitin da suke kula da wannan ɓangare kuma za su saka a gidan marayu Allah kuma ya saka ma da alheri kuɗi dubu biyu daga wani ɗan wace shi ma ya masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da sauran waɗanda suka rubuto amma kuma ba a samu damar karantawa ba dukansu muna sa su a cikin addu'a Allah ya amsa wa kowa da alkhairi Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri to yau shine tafsir ɗinmu na ƙarshe a wannan shekara gobe za mu rufe wannan tafsiri insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta daga farkon Ramadana zuwa karshen wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana abinda kuma muka yi na kuskure ko na tuntuɓin harshe a tsawon waɗannan kwanaki Allah ta'ala ya mana sha Allah ranar asabar za mu koma domin wucewa umara muna fata kuma Allah ya sa umaran mu ta zama karɓaɓɓiya mu je lafiya mu da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah